Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna kai cona kashi na shida na marubuciya Sadiya Sakna wanda ni mama ne nake karanto muku. ƙarar buɗe kofar falon ta ji hakan ne yasa ta tashi ta nufi bakin kofar don ta san shine ya dawo. Har da ido suka yi da ita har sannan yana rike da handil ɗin kofar bai saki ba. kallonta yake da mamaki don bai tsammanin ganin ta daidai lokacin ba cikin lalliyar murya fara cewa me kike a tsaye har wajen karfe biyu baki yi bacci ba ta kuma me kake a waje har wajen karfe biyu ka da gida ba o oh, yanzu su mai ina tambayar ki kina tambaya ta kenan ko to me yasa ka tambaye ni bayan ka san kai ne abin tambaya ganin hawa yana zuba idan ta ne ya sa shi sauke ajiyar zuciya don ya kula da abin da zai mata a kwanakin baya ba ta nuna mishi kullum kokarin haɗewa take amma yanzu ya ga karara tsantsa a cikin idanuwanta jawo ta yi jikinsa tare da manna ta a jikin shi sauki jiya zuciya ta fara yi tana kokarin sai ta kanta sai da ya bari ta kwantar da hankalinta kafin ya ɗago ta yana kallon cikin idanuwanta kin ga bebi ba wani abu nake yi ba ba kawai wasu kaya ne ake shigowa abana da su daga waje to ba sa isowa sai dare shi yasa muke tsayawa har sai mun ga saukar su kafin mu dawo gida yanzu haka ma abdurrahim ne ya sauke ni ya wuce gida saboda ni mota ta wacce kika gani da ita ranan nan rana haduwar mu na sayar da ita ina jira ta gabanta ta fito tukunna sai na saya abin da ya sa na tambaye ki shine kin ga ga dare yayi ga kuma sanyi ga kike ka da tsaye kin ga dole zan ja shi saboda lafiyar ki ko daga kai ce tare da sake narkewa jikin shi cikin ba ta fara magana kamar yar yayi to amma ai da ai ba ka faɗa min ko baby shine ka bar ni cikin damuwa da tunani inda kake sorry baby ba zan sake ba daga nan zuwa wata shida ina ga za a kai ana sauke kayan kin ga mu ma mun haɗu da aiki ko sannan ki shirya gobe za mu je ki gaida hajiya dan yau satin mu biyu da aure baki je ba ya kamata ko ba kai kiki ina a can daga kai su mai ba don taso ba don ita san matar ba ta yi mata ba musamman dama ita ba san mutane ne da ita ba sai dai babu yadda za ta yi tun da uwar mijinta ce dole sun riga sun harci na tawar ɗanta da haka suka wuce daki da haka suka wuce daki da safe kuwa kamar yadda suka yi da yazid akan zai kai ta gidan hajiya sara ta hakan ne yawa kana shiryawa ta cikin shadda mai adon duwatsu milik yayin da ta yafa mayafi milik haka ma takalminta flat shoe ta saka lokacin da ta fito ba karamin kyau ta yi ba don dama ba daga baya ba wajen kyau ita dai bata da halinta tun da ta sun motar da ya da ke tsaye a jikinta ya kafe ta da ido ko kiftawa baya yi tana isowa wajen ya ja ta jikinsa tare da raɗa mata wata kalma a cikin kunnanta wani murmushi ce tare da buye fuskarta da tafukan hannuwanta a cikin motar shiru suka yi babu mai cewa komai kowa da abin da yake saka a ransa har suka iso gidan siya zai ɗin tun daga bakin kofar gidan kansu mai ya kulle don a yanda ta ga gidan nasu bai kuna yin aikin gidan ba wa hakan ma daga wajen kenan ana shiga gidan kuwa lokacin tare na kanta nan tunani ta fara anya za a bari su da shige kuwa sai kuma ta ga masu gadin sun buɗe musu sun wuce sai dai daga yadda suka gaisa da masu gadin bai yi kama da yadda za su gaisa da ɗan gidan ba a wannan ƙararin falo aka sauke su suka yi tsuru-tsuru a zaune kamar almajiri a gaban mai kuɗi kalle-kallen gidansu mai ta fara yi tana kuma tuno yanda gidansu yake don ko ɓangaren yan aikin gidan da suka ci karo da shi a wajen ya fi gidansu kyau maganar da su ya faɗa ana yi sauran sati biyu da auren sai ta dawo cikin kanta inda yake cewa hatta mutumin da ya ce shi ɗansa ne ba shine ubansa ba mayaudarin yaro ne kawai don haka babu ke babu shi to idan ba wannan ne gidan iyayensa ba to su waye iyayensa me yasa ya goye mini iyayensa ƙarar takalmin sakowa hajiya rashin ne ko da shirin da yake wajen yayin da hankalinsu gabaki ɗaya koma kanta las ne a jikinta mai matuƙar tsada da kuma kyau kallon da ta su mai tana yi wa las in suka ta fara ta ƙara shan wani kamshi kamar ba za ta taka kasa ba sai da ta ɗauki lokaci a iya tafiyar kafin ta zauna akan kujera tana kallon su ɗaya bayan ɗaya yajin ne ya fara sunkuya ya gaishe ta cikin girmamawa mamaki abin ya ba su mayya dama yana da nuna girma har haka ta yi zaton kowa a gaban yansu zai sun koyar da kai haka ba har da wani zamewa gefe kaɗan akan kujerar bayan sun gama gaisa da yanzu kafin ita masu mai ta gaishe ta kamar yadda ta amsa wa yanzu ciki ciki haka ita ma ta amsa mata shiru suka yi bayan sun gaisa din babu wanda ya sake cewa komai kula da hakan da hajiya sare ta yi nesa ta cewa o oh, kaka mana amarya kenan ganta ko Idan waka wata ne ta yi ne, tunda na ga har an yi sati biyu ba ta zo ba. Iyakan yana da kyau amma ina ga ba nan ne suka fi bukatar su ganta ba. Dan na san da gani baka kai ta can din ba, sai dai nan kawai za a nuna mata wanda kuma can din ya fi muhimmanci da gani ko? Jikin yanzu ne ya wutsu ma ya sha jinin jikinsa, dan daga jin maganar da ta yi kamar da biyu ta faɗi magana. Cikin rawar murya ce idan ma zan kai ta can din idan an kwana biyu. Abban yana nan ne? Baya nan, ka san yana da aikin yi yaushe zai tsaya jiran ku don dama da bai sani din ba don kwanan nan baya son yawan hayaniya ta mutane masu bani bani yanzu sai a tada masu hawan jini a bar mu da tashin hankali tana ba fana haka ta tayi za ta tafi har ta kai bakin kofar barin falon ta jiyo ta kalli su sumayya ona manta ban faɗa muku ba yau akwai inda zan je idan har ya zama dole idan har ya zama dole sai ka barta to sai na faɗa wa yan aiki su kawo mata abinci ko a za mu tafi ma babu matsala wani lokacin sai na kawo ta ta yinin kawai murmushin gefen baki ya ji ya sare ta kafin ta juya hankalin ta kwance ta yi bangaren ta haraji ya saratu ta fara maganar ta ta tashi za ta tafi idan sumayya yana kanta sai ta taɓa mata ne kafin kallon ta ya koma kan yazid dan ga baki ɗaya kwakwalwarta ta kulle bata gane lissafin da suke yi ba sauran ɗaukaka yazid ya yi da suka haɗa ido da sumayya da ya ganin yanayin sa kasan baya son yin ƙarin bayani da ya ga tana buƙatar ji daga gare shi bebi ta shi mu tafi tun da kin gajiya unguwa za ta tafi ko dakata menene yake faruwa ne honi anya kuwa hmm, to shi kenan dai tashi mu tafi bata ƙara yi mishi magana da take ranta ba suka fita daga gidan zuwa nasu gidan a hanya sumayya kasa shanye magana ta ranta har ta kai ta ga sake tambayar yazid amma na su tana bayanin baka kai ni ɗaya gidan ba wani gida take nufi ne wai haka ki bari ba wani abu bane ba kawai tana magana akan gidan kakannina ne da suka rene ni da yake ba ita ta haife ni ba abdulrahim ne kawai ɗanta ko inda muke tamkar abokai ma ba ta so dan dai babu yanda za ta yi ne shi ya sa jan ajiyar zuciya su mai ta tare da cewa haba shi ya yasa mana take maka haka ashe ba ita ta haife ka ba shi ya sa gaskiya masoyina ka sha wahala da ya gani Idan ma baki gani ba ne dai kawai. Ya haƙuri ai gani yanzu ko? Na gode da ki my love. Daga haka da daɗin baki wannan cakwakiyar ta tafi aka manta da ita. Haka rayuwar gidan su mai ta ci gaba da garawa da mijinta cikin halin godewar Allah kawai har zuwa yanzu wajen wata uku da auren su da Yazid bai daina kaiwa dariya waje ba har yanzu na ce wasu aiki suke yi na saukewa abansu kaya yamma tun safe zai da shirya ba da ganin har tara su mai ta yi komai ba na abinci bai damu da sanin dalili bai sa kai ya fice yau kura su mai ta da kwancin da take ta hango shi ta wando yana shirin ficewa da ya gida da shi babu damar ta kwala mishi kira karfin da za ta tashi ma ba ta da shi bare na kiran sa har ya jiyo ta dan jiya kwana ce tana amai ta rinsa ba ko kaɗan gashi ko leƙen ta bai yi ba bare ya kai ta asibiti ya saka kafa ya bar gidan dan tsabar takaici da ta rasa abin da za ta yi rusa ihu ta yi da ta muryarta tare da kwantawa a kan gadon tana kallon sama a haka ta ci gaba da kwanciya a kan gadon bayan aman ya tsaya da ta tabbatar ta gama amayar da duk wani abin da ta cajiya ƙara buɗe falon ta ji sai kuma murya ya zai da ta ji yana bin waƙar. alon waƙa da yake ji a wayarsa hanyar ɗakin ta ya nufo tare da buɗe kofar da ɗan ƙarfi yana magana wai me ya same ki ne haka kina nufin ba za ki yi mana abinci ba ne in da abin da ne miki jiya ne kike fushi to kin dade baki ba ki tashi yanzu kin ji katsewa maganar tashi ta tare da ta sa ganin yanayin da take ciki na mayuwacin hali me ya same ki haka kalan kuwa kallon su take yi kawai don maganar mata gagara fita sosai sai dai kallo da ido ganin hakan da yi ne ya sa shi daga ta yi ban daki da ita gyara mata jikin ya tare da zumbula mata wata riga da ya gani a gefen garanta kinkin marje suka hanyar waje domin tafiya a asibiti hanyar emergency ya nufa da ita inda ba bata lokaci aka saka mata karar ruwa mai dauke da mai dauke da saukakakken abinci samun waje ya zauna a bakin ɗakin yana jiran fitowar likita tunani ya tafi kan cewar shakan ta faru faruto dan ya san jiya kallo ta kwanta bayan sun dan samu saɓani. ƙara buɗe ƙofar ne yankar da shi tare da nufar likitan da ya ji halin da ɗan ya ji da take ciki dakatar da shi ya yi tare da cewa ka same ni a ofis yanzu ɗakin da sumayya sumayya ya ya nufa yana kare mata kallo a kwanci take kare ruwa yana bin hannunta zuwa cikin jikinta a iya garin jiya har ta rame ta fita hayyacinta duk wanda ya ganta a jiya ya ganta a yau ya san ba karamar wahala ta sha da ran jiyan ba Zawo kofar ɗakin ta tare da nufar ofis ɗin dakta ɗin. akan kujerar sai ya same shi yana cike-cike akan wasu takardu samun waje shi ma ya zauna akan kujerar da take fuskantar likitan dabar da kan shi ya kalle shi kafin ya gyara murya ce kai ne malam ya zirmi jin sumayya eh ni ne a binciken da muka yi mata mun gano tana da ke da karamin ciki na wata biyu wanda shine ma ya haddasa mata tashin zuciya har ta dinga amai rashin kaya ta asibiti da wuri shi yasa ta galabaita sosai duk bayanin da likitan yake yi wa yazid baya jikinsa don kwata-kwata bai ɗauko bayanin da zai aminta da shi ba ciki shine abin da yazid yake ta a ransa ciki kuma kaina ba zai yiwu ba dawowaye daga tunanin da yake tare da fuskantar likitan da kyau likita na ji abin da ce sai dai magana gaskiya zubar da cikin nan za a yi don a tsarinmu a kwanan nan babu haihuwa a ciki yanzu abu da ya za ka shine ka taimake mu ka zubar da cikin nan kawai zara ido likitan ya tare da ƙara kallon yanzu din ya ce haba malam da auren ku fa ba cikin shege ba ne ya Allah zai muku kyauta amma ku nemi yin fatali da ita gaskiya ni ba zan zubar da wani ciki ba gaskiya sai dai ka yi hakuri ko ka je wani wajen ka ga likita ka fahimta mana ba ka gani yadda cikin yake ba ta wahala ne gaskiya ba na son rasa ta akan wani ciki sannan wannan aikin ba kyauta za ka yi mu ba biyan ka zan yi ba ka yi tunani a kai kamar yadda Yazid ya faɗa kuwa tunani ya tafi da ya ji abin da ya zazzaice na biyan sa zai yi ito eh ce kake son a zubar da cikin yanzu mana kafin ya yi gwari kuma ma ya fi sauki ya gama ba ta cikin hayyacinta ko ya kace haka ko suka gama shawarar su na zubar da cikin da yake jikin su mai ba tare da ta sani ba tana kwance kamar mutacciya wasu kwayoyi ya ba Yazid din tare da zuba wani ruwan magani a cikin drip din da yake shiga jikinta bayan ya gama juyawa ya kalli ya din insha Allah idan har maganin nan ya karɓi jikinta zuwa nan da gobe cikin zai iya fita yanzu dai idan ta tashi ka bata wannan maganin da na baka sai dai guda ɗaya za ka bata shi zai kara saurin fitar da cikin jijjiga kai jin abin da likitan ya faɗa kujerar da take gefen ta ya koma ya zauna da ya ga likitan ya fita lakawa ya sake yi lakawa ya sake yi da ya ga babu kowa ya kara gudun drip ɗin da aka saka mata duk dan saboda cikin ya fita da wurwuri Waro idan ta taya kan farin silin din da yake dakin, ta daina tana nazari kafin daga bata yunkura ta niyyar mikewa, sai kuma ta ji kamar an ɗaure hannunta. Nan ta duba sai a sanar ta kula da abin da ke hannun nata. Tana cikin duba ne zai suka shigo da likitan da ya duba ta. na sauri likitan ya kama hannun ta tare da cire mata ruwan wanda dama ya kare. Sannu yanzu da fara tira mata. duk lokacin da ta wani motsi tun tana amsawa ake shiru ta rabu da shi takardar sallama ya rubuta musu ganin jikinta zuwa lokacin ya yi sauki sannan ya ce musu idan da wata matsala za su iya dawowa godiya suka fara mishi musamman ma yanzu da burinsa ya cika aka biya mishi bukata bayan sun fito daga asibitin masu mai ta dade a mota kafin ya zide fito daga wajen likita suka kama hanyar gida tun da tafarka farka ba ta yi magana ba haka kawai take jin wani iri gashi cikinta sai wani irin suka ke mata kama ana yanka ta da wuka da aka dai ta dafe wajen ta da daurewa don a ganin ta kamar kwanciyar da ta yi ne a asibitin ya saka ta haka bebi wai ne wai na ga kin shiru ya ba ki magana ko duk ciwon ne kafin ta ba shi amsa wayarsa ce ta fara ringin yallo wai me na ji kana faɗa ne abdulrahim shin kunne na ne yaji daidai ko kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kallon sa sumaye take cike da kosa ya fada mata abin da aka ce mu shawaya amma shiru bai ce mata komai ba suka isa gida bakin din motar ya tare da sauran fitowa ya je ta bangaren ta ganin yadda yake sauri ne ya saka ta yunkurawa ta fito daga motar ita ma a falo ta samu kujera ta zauna har sannan ba ta jin jikinta daidai kamar yadda ta saba zama ya gefen da tare da fitowa da magani da likita ya ce a bata biyu ya balla maimakon guda ɗaya da ya ce a bata ya mika mata karba ce ta zuba a bakin tare da karba kofin ruwa da ke hannunsa ta bi maganin da shi sai da ya tabbatar ta sha tukunne ya raka ta ɗaki ta kwanta har zai furta ta rike hannunsa da niyyar tambayi sa abin da yake faruwa katse ta yi da san furta abin da yake bakinta kin ga ki kwantar da hankalinki ba wani abu bane sosai alhaji ne ya tsari a hanyar su daga abuja jiya yanzu haka yana asibiti shine abdulrahim ya kira ni